Yau shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya yi jawabinsa na cika shekara uku a kan karagar mulki. wanda kuma ya yi daidai da shekaru goma sha tara da kahuwar demokuraɗiyya tun shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da tisin da tara kawo yanzu wato dai ranar demokuraɗiyya ta najeriya kamar yadda aka fi sanin ta shugaban muhammadu buhari ya amfani da jawabansa wurin nuna irin nasarori da gwamnatinsa ta samu ta fuskar farfaɗowa da tattalin arziki samar da ayyukan yi yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma matakan da aka ɗauka wanda suka fara samun nasara kamar da ya ce akan yaƙi da ta'addanci musamman ƙungiyar nan ta boko haram shugaba muhammadu buhari dai ya yi waɗannan bayanai ne a daidai lokacin da waɗansu 'yan adawa da kuma 'yan najeriya suke suka a kan lamirin gwamnatinsa ta hanyar tattalin arzikin da kuma bazuwar da aka samu na ta'addanci a waɗansu ɓangarori da suka wuce na ƙungiyar boko haram wato a yankin zamfara da kaduna da benue da adamawa da kuma taraba inda 'yan ta'adda da masu sace-sace mutane da 'yan fashi da makami suke ci gaba da cin karensu ba babbaka. duk da ko irin matakan da gwamnatin ke ɗauka wurin karya musu lagu. To amma shugaba Muhammadu Buhari ya auna irin abubuwan da ya taras a lokacin da aka zaɓo shi mulki Najeriya da irin cin kashin da aka yi ta fuskancin hanci da rashawa, rashin gudanar da aiki bisa ka'ida da kuma barin 'yan kungiyar boko haram su ci karansu ba babbaka ta hanyar yin saku-saku da yin sama da fadi da duk yadda 'yan najeriya suke tsammanin za a yaƙi ta'addanci da 'yan kungiyar boko haram da su amma suka ƙarasa a aljihun waɗansu 'yan tsiraru ga tsokacin da shugaba muhammadu buhari ya yi dangane da maganar tsaro i wish to assure nigerians that we will not rest until all criminal elements Ya ce ina tabbatar wa 'yan najeriya cewar za mu ci gaba da ɗaukar mataki kuma ba za mu ɗaga kafa ba sai dukkan miyagun mutane da masu ɗora masu gindi an gurfanar da su a gaban shari'a gwamnati na ci gaba da ƙara ƙarfafa jami'an tsaronta ta fuskar ƙara musu kayan aiki da kuma ƙara ɗaukar dakaru da za su yi aikin tsaron da kuma bayar da horo ga waɗanda ke bukatarsa da kuma samar da maimai kayayyakin aiki na zamani domin jami'an tsaro su ci gaba da samun walwala da ci gaba a wurin yaƙi da ta'addanci da yanzu ga dukan alamu aka ci galaba a kansa. in ji shugaba muhammadu buhari za a ci gaba da kuma ɗaukar matakan da suka kamata na zamani kuma waɗanda suka dace da halin da ƙasar najeriya take ciki a yanzu ta fuskar yaƙi da cin hanci da rashawa inda yake cewa various policy measures put in place to stem the gwamnatinsa ta samu nasara ta fuskar yaƙi da cin hanci da rashawa tsare-tsaren hanyoyin da ake amfani da su wurin yaƙi da cin hanci da rashawa suna ƙara samun biyan bukata da kuma irin nasarori da gwamnatin ke fata kuma matakan da kwamitin shugaban Kasa, yake ɗauka dangane da sa ido a kan biyan albashi da kuma kare haƙoƙin ma'aikata da kuma yawan ma'aikatan ya haifar da yanzu an samu kashi hamsin da biyu cikin yawan ma'aikatan najeriya da dukkansu na boge ne kuma ya sanya dubban miliyon naira ne aka samu kubutowa daga irin waɗannan tsarin ko waɗannan mutane domin gwamnati ta mai da hankalinta gurin gudanar da ayyukan da za su ci gaba da kawo walwala ga rayuwar al'umma a fannin tattalin arziki kuwa shugaba muhammadu buhari ya dage cewa babu shakka irin halin da ƙasar ta samu kanta a ciki a lokacin tsohon gwamnati da irin matakan da ya ɗauka a lokacin da aka zaɓo shi a matsayin shugaban ƙasa ya dukufa wurin farfaɗuwa da tattalin arziki tare da ɗaukar matakan tsuke bakin aljihu da kuma buɗe hanyoyin da arziki zai shigo ta yadda har aka fita ƙangin na talauci da najeriya ta shiga kanta a bara yanzu ta fara tara makudan kuɗaɗe a asusun gwamnati saɓanin wanda ta wayau a lokacin da aka zaɓo ta umar faruk musa mur amurka a Abuja, Najeriya.